Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azu. Lokaci yayi da za mu yi waiwaye wanda aka ce adon tafiya yayin da wannan shekarar ta fara mana sallama. To a watan Janairun wannan shekara ta 2022 ne mai bankwana shirin yanayi ya yi duba a game da matsalar gurbataccen iskar da al'ummar duniya take shaƙa wanda masana suka alakanta da matsalolin lafiya da maɗumamar yanayi wanda ya haifar da matsalolin sauyin yanayi da dama da ake fama da su a faɗin duniya kamar yadda ɗan rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya shaida mu a wannan lokacin. su kasashen nan da suka ci gaba su ne suke amfani da manya-manyan motoci su suke amfani da duk abubuwa da suke jawo gurbatar yanayi domin mu a afirka da sauran kasashe masu tasowa talauci ma ya ishe mu wutar ma ba a samu ba ta kai wani kashi talatin da za a ce kowa ya samu wuta da har za a iya amfani da wa'annan abubuwan da suke ma jawo gurbatar shi yanayin ma a sakamakon fitar da wannan sinadari na carbon to akwai kuma noma wanda ita ma tana daga cikin abin da yake kawowa da kuma kiwo da ake yi kuma duk kasashen nan da suka ci gaba su ne suke yin wayannan abubuwan a kaso mai yawa To bayan samun nasarar amincewar kasashen da suka ci gaba a game da bada diya ga kasashen da suka fi fama da matsalolin sauyin yanayi a wurin taron COP27 na tuntubi kwararre kan al'amuran sauyin yanayi daga kasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo game da manufar wannan yarjejeniyar da aka cimma a watan da ya gabata. inda aka sani aka yi raskona a ganin cewa lalle gashi dalilin irin wannan ambaliya ce ta zo ta kawo wannan dandana za a sa abun da mutane za su yi su mai da gidajensu a gyara su yadda ku za su koma su yadda kamata in an yi asara wa'ansu kayan gona ne su ma ana iya lissafin a gani dan saboda ana ganin cewa kamar wani irin yaki ne wanda yake hallaka mutane da dukiyoyinsu kenan ya zamanto cewa mutane sun bannata dukiyoyinsu a maida musu yadda su yi su mai da ci gaba da rayukansu bisa kan yanda da in ma kaman an samu wata ambaliya ko kuma an samu wani hori ko kuma an samu wani inda ƙasa ta tahi bisa kan ruwa da ya zo ya tahi da ƙasa da abin da mutane suka shibka na cikin gonakansu ya zamanto cewa ka a bar su a haka. da aka bar su a haka abin da zai kawo tashi hankali in ya ka tashi hankali kuma mu kanmu dole sai mun shiga cikin abin nan muna so ba mu In ba mu yi ba haka kuma su isko mu inda muke. Gaskiya mu dai muna alfahari da wannan kuma da yake akwai wa'ansu kasashen na turai wanda suna ganin cewa wannan abu kuma zai zama to kaman wata hanya ce ta inda za a yi amma ah, hmm. dai kuma ta kaje ta kazo yanda za a yi alhamdulillah tunda dai wannan an san cewa yau a kasashen mu mutum baya zauna ba baka san hawa baka san sabka ba illolin mamaye ne ya sa ka bannata gonakanka da albarka da adakwai a ciki To sai dai kuma akwai wani rukunin masana da suke ganin yayin da aka yi nasara a kan ba da diya a taron na COP27, shugabannin kasashen ba su mai da hankali kan batutuwan da aka fara tattaunawa a kansu a taron na bara ba lamarin da Barfisa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero da ke Kano ya yi bayanin cewar. yarjejeniya da aka cimma a taro na COP26 na bara kenan. Wannan taro ya mai da hankali ne akan yadda ake ganin manyan kasashe za su rage samar da ita wannan iska wanda za ka ga ba shi da bambanci gaskiya da abin da aka tattauna bana ba wai an ya da wannan bane za ka ga kamar ci gaba ne domin abin da aka yanke shine idan muka lura za a ga a sauyin yanayi yanzu ya riga ya ci karfin tattalin arzikin duniya kuma har ya na samar da manyan matsaloli ga kasashe na duniya to kaga kamar ci gaba ne sai dai kaga an yi gudu maimakon ka dinga cewa a'a a rage a rage kamar ci gaba ne na wannan tattauna da aka yi a yanzu sai muka kalla abun daga kaulin cewa ai wannan ci gaba na sauyin yanayi yana kawo matsaloli musamman ga mu ƙananan ƙasashe to kaga kamar mu aka hanga ko musamman wannan taro kaga ga shi ne a nan kasar egypt ya zama an kalli matsalolin da mu kananan ƙasashe muke fuskanta na harka so ba zai zama ga wani taskaro ba ana ganin dai kamar ci gaba ne na wannan kuma a yadda ake wa'annan abubuwa batu ne guda ɗaya amma gaskiya yana da rassa da yawa kuma kowane reshe aka ɗauka za ka ga cewa al'amari ne da yake da matukar amfani kuma ana ganin cewa idan aka kalle shi shi a haka za a sami mafuta. To shi kuma Comrade Sama'ila Umar Bima, shugaban kungiyar Jewel Environmental Initiative da ke Gombe, ya bayyana cewar akwai bukatar da ke akwai ga al'ummar jihohin Bauchi da Gombe inda aka kaddamar da rijiyar mai na kulmani su fahimci cewar samun mai a yankin da suke yana da kalubale kamata su kiyaye domin suna da ruwan suna da kuma dazuzzuka manya wanda shi karan kansa dajin wanda ake da shi yana taka muhimmi wajen rage gurbatan iska yana zuke gurbataccen iska yana fitar da mai kyau amma namu nan kuma bamu da bishiyoyin ma bishiyoyin sun kare don saboda yawan sare-sare gwarkin makamashi da zamu yi amfani da shi wanda mutane mu yawanci an dogara ne ga amfani da itace ko gawayi iskan mu zamu samu matsala na dumaman yanayi tunda kin ga aikin nan da za a yi zai kawo dumaman yanayi saboda zafin na'urori da za a amfani da su tun wannan za a amfani da injina ne sannan mu da bishiyoyin da za su rage wannan matsala na dumaman yanayi sannan kuma ruwa a wurin dama ya yi nisa ballantana su mutanen da suke nan kin ga za a iya samun matsala na kullan cututtuka saboda zafi na wurin da zai sake kawo wanda babu shi dama sannan manoma za su sake fuskantar barazana na karancin abinci saboda sinadarin da za su yi amfani da shi zai kawo matsala gurbacewar muhalli har ma ya shafi amfanin gona da ake da shi gaskiyar magana shine na farko da za a yi tukunna ne dole ne a faɗakar da al'umma da suke wannan yanki din su fahimci duk da nasarar da aka samu wannan rijiyar mai a wannan yankin to muna da kalubale ku fahimci wannan mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi